Daga nan Tehran, Radio BOH Hausa ke magana. الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض صدق الله العلي العظيم اللهم صل على محمد وعلى صل على محمد يا رب صل عليه وآله اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وآله Kun kamo rediyo VOH Hausa a cikin shirin sana safiyar yau Talata. Muhammad Amin Ibrahim Kiyawa ke muku sallama kuma zai kasance tare da ku a cikin shirin. Ga kuma irin abubuwan da muke ɗauke da su. Da farko dai, kamar da muka saba, za mu kawo muku cikakkun labaran duniya. Bayan nan sai mu kawo muku shirin nan na duniyar mu a yau. Shirin nan na murai ma saurare zo muku kamar yadda ya saba. Daga nan sai mu kawo muku shirin na tarbiyyar iyali. Daga ƙarshe mu rufe shirin namu da shirin nan na Afirka a yau, ai saurari lafiya. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum. Radio Hausa BOH mai watsa shirye sa daga Jamhuriyar Musulunci ta Iran na sanar da ku cewa za ku iya kama shirye sa ne har sau uku a kowace rana. Shirinmu na safe daga misalin karfe 6 da minti 50 agogon Najeriya, Nijar, Jamhuriyar Kamaru, Burkina Faso da kuma Chadi, wato 5 da minti 50 agogon GMT da kuma Ghana akan mita 22 kHz 13,710. Sai kuma ashirinmu na rana daga karfe 12 da minti 20 zuwa 12 da minti 50 agogon Najeriya, Nijar, Jamhuriyar Kamaru, Burkina Faso da kuma Chadi. Wato 11 da minti 20 zuwa 11 da minti 50 agogon GMT da kuma Ghana.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 ko kuma a duk lokacin da ake bukata a babban shafinmu na intanet wato www.hausatv.com a huta lafiya. yanzu kuma sai a gyara zama domin a saurari cikakkun labaran duniya. Ga labaran duniyan da farko ga kanansu. dakarun irgc a nan iran sun kaddamar da sabon jirgin ruwan yaƙi wanda aka bashi suna shahid suleimani a jiya litinin gwamnatin kasar rasha ta ce ba za ta sake bude bututun iskar gas zuwa kasashen turai ba sai an ɗage mata takunkuman tattalin arziki a kasar burkina faso kuma 'yan ta'adda sun kashe mutane akalla 35 a arewacin kasar. yanzu kuma ga cikakkun labaran dakarun kare juyin hali musulunci a nan kasar iran irgc a takaice sun kaddamar da sabon jirgin ruwan yaƙi mai suna shahid suleimani kuma wanda yake aiki da tsarin vertical launching system wato vls a takaice da kuma sulke na zamani kamfanin dinancin labaran ip na kasar iran ya bayyana cewa shahid suleimani jirgin yaƙi ne mai sauri sosai kuma yana iya cilla makamai masu linzami kan makiya a doron ruwa da kuma ƙarƙashin ruwa wato kan jiragen ruwan submarine labarin ya ƙara da cewa a bikin ƙaddamar da sabon jirgin yakin manya-manyan jami'an sojojin ƙasar da kuma na jami'an gwamnati ne suka halarci taron daga ciki dai akwai babban hafsa hafsocin sojojin ƙasar iran manjo janar muhammad bakari babban kwamandan irgc manjo janar hussein salami kwamandan sojojin ruwa na irgc rear admiral aliriza tansiri da gwamnan lardin hormuzgon wakilin jagora da kuma limamin masallacin juma'a na bandar abbas daga ƙarshe labarin ya ƙara da cewa jirgin yana da kayakin aiki na zamani wanda zai taimaka masa wajen kai farmaki kan makiya ta sama da ta ƙasa a halin tafiya da sauri gwamnatin ƙasar rasha ta bayyana cewa ba za ta sake bude bututun iskar gas mai suna nord stream 1 zuwa kasashen turai ba sai an ɗauke mata takunkuman tattalin arzikin da turawan suka ɗora mata saboda yakin da ta fara a ukraine tashar talabijin ta press tv a nan tehran ta nakalto kakakin fadar shugaban kasar rasha dimitri peskov yana fadar haka jiya litinin ya kuma kara da cewa takunkuman tattalin arziki wanda kungiyar tarayyar turai da birtaniya da kuma kanada suka ɗora a kasar da kuma wasu kamfanonin kasar ne suka sa rasha ta dakatar da tura iskar gas zuwa arewacin ƙasar jamus kuma matukar ba a cire takunkuman ba to rasha ba za ta sake tura iskar gas zuwa yankin ba kakakin fadar kremlin ya kammala da cewa takunkuman da kasashen yamma suka dora wa kasar rasha sun hana ta hatta kula da bututun man da ke kaiwa kasashen iskar gas don haka kada su zargi kowa su zargi kansu a halin yanzu dai kasashen turai sun fara neman inda za su sami iskar gas don dumama gidajensu da kuma aikin kamfanoninsu daga wasu kasashen duniya wani bafalastine ya rasa ransa a yayin da wasu da dama suka ji rauni a sumamin da sojojin yahudawan sahiyoniya suka kai da jijjifin yau talata a birnin jinin da ke yankin yamma kogin jordan wanda ake mamaye da shi tashar talabijin ta press tv a nan tehran ta nakalto kamfanin dillacin labaran wafa na gwamnatin falastinawa yana faɗar haka ya kuma kara da cewa abin ya faru ne bayan da tawagogin sojojin yahudawa tare da rakiyar motocin yaƙi da buldozozi kimani ɗari suka farwa garin jinin sun kuma rufe kofar shiga da fita daga garin a safiyar yau talata shugaban babban asibitin jenin ya bayyana cewa harbi da bindiga da kuma musayar wuta da aka yi ne ya kai ga shahadar muhammad musa dan shekara 29 a duniya da kuma raunata wasu da dama masu sauraro labaran duniya suna zuwa muku ne daga nan radio hausa voh daga nan birnin tehran kakakin ma'aikatar harkokin wajen ƙasar iran ya bayyana cewa yarjejeniyar jcpoa ba ta amincewa kamfanonin amurka shiga da kuma gudanar da ayyukansu a ƙasar iran ba ko da kuwa an farfado da yarjejeniyar kamfanonin amurka ba sa da damar shiga ƙasar iran kamfanin dillancin labaran ip na kasar iran ya nakalto nasir kan'ani kakakin ma'aikatar harkokin wajen ƙasar iran yana ansa tambaya wacce jaridar los angeles times ta ƙasar amurka ta buga inda take cewa idan an farfaro da yarjejeniyar jcpoa shin kamfanonin amurka suna da damar shiga kasar iran sai ya ansa da cewa jcpoa ba ta amincewa kamfanonin amurka shiga kasar iran ba kan'ani ya kara da cewa yarjejeniyar jcpoa ta warware wata matsala guda ce kacal tsakanin iran da amurka wato shirinta na makamashin nukiliya amma bata sauya yanayin dangantaka tsakanin kasashen biyu ba tun bayan nasarar juyin juhali musulunci a nan kasar iran a shekarar 1979 ne kasashen biyu suka katse dangantakar diplomasiya tsakanin su wato fiye da shekaru 40 da suka gabata kenan akalla mutane 35 ne fararen hula suka rasa rayukansu a yayin da wasu 37 suka jikata a lokacin da motarsu ta taka na nakiya a kan titi a arewacin kasar burkina faso a jiya litinin shafin yanar gizo na labarai africa news ya nakalto jami'an tsaron kasar a birnin wagadugu babban birnin kasar suna faɗar haka sun kuma ƙara da cewa wa'anda abin ya shafa dai tawagar motoci ne ɗauke da fararen hula wa'anda kuma suke samun rakiyar jami'an tsaro kuma sun kama hanyarsu ta zuwa wagadugu babban birnin ƙasar ne hatsarin ya auku a tsakanin garin jibo da kuma bozanga inda 'yan ta'adda masu raya kishin addini suka binne nakiya wanda ya kashe fararen hulan a lokacin da su ta taka nakiyar labarin ya kara da cewa bayan aukuwar hatsarin jami'an tsaro a cikin tawagar da sun dauki matakan tsaro don kada 'yan ta'addan su hana taimakawa waɗanda hatsarin ya shafa dubban mutane ne dai suka rasa rayukansu a kasashen yammacin afirka cikin shekaru goma da suka gabata a hannun wa'annan 'yan ta'adda wa'anda suke riya kishin addini kasashen da abin ya shafa dai sun hada burkina faso mali niger nigeria kamar da kuma chadi taɓarɓarewar tsaro a ƙasar burkina faso ne ya ingiza sojoji yi wa gwamnatin farar hula juyin mulki a farkon wannan shekarar da muke ciki masu sauraro ƙarshen labaran duniya kenan. To madalla labaran duniya kenan kuwa saurara tare da Tahir Amin. Yanzu kuma sai mu je shirin mu na gaba ta shirin na duniyar mu a yau wanda Tahir Amin zai gabatar. Duniyar mu a yau. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum masu sauraro barkamu da warhaka. mu da sake saduwa a cikin shirmu na duniyar mu a yau shiri wanda yake kawo muku sharhi kan wani labari mai muhimmanci da ya auku ko yake aukuwa a cikin kwanakin da suka gabata dangane da harkokin siyasa zamantakewa ko tattalin arziki a kasashen duniya sannan idan akwai hali mu kawo muku ra'ayin masana dangane da labarin da fatan masu sauraro za su kasance tare da mu a cikin shirmu na yau. adala masu sauraro shirinmu na yau zai magana ne dangane da rikicin yakin ukraine tsakanin kasar rasha da kuma kasashen turai wa'anda suka dogara da kasar rasha don samun iskar gas da kuma makamashi saboda dumama gidaje da kuma aikin manya-manyan kamfanoni a kasashensu da farko dai kasar rasha ce take samar da kimani kashi 40 cikin 100 na iskar gas da man fetur wa'anda kasashen turai suke amfani da su kafin fara yaƙi a ukraine a cikin watan fabrairun shekarar da muke ciki amma tun bayan da gwamnatin shugaba putin ta shiga yaƙi a ƙasar ukraine tare da buƙatar yankunan donetsk da kuma lugansk wa'anda suka balle daga ƙasar ta ukraine tun shekara ta hudu ƙasashen turai da amurka suka fara taimakon gwamnatin ƙasar ukraine da kuɗaɗe da makamai don fuskantar ƙasar rasha banda haka ƙasashen na turai tare da ƙawayensu na amurka canada australia da sauransu sun ɗorawa ƙasar rasha takunkuman tattalin arziki daban-daban daga ciki har da dakatar da sayan iskar gas da sauran makamashi daga ƙasar ta rasha a nan ne ƙasashen turai sun manta da cewa suna samun kimanin kashi 40 cikin 100 na makamashin da suke samu daga ƙasar rasha ta hanyar bututun iskar gas wanda ya taso daga st petersburg na kasar rasha har zuwa arewa maso gabacin kasar jamus har ila yau kasar rasha tana sayarwa wasu kasashen turai iskar gas da kuma man fetur kai tsaye tun lokacin da aka fara yakin ne dai kasar rasha ta fara rage yawan iskar gas da take turawa daga kasar rasha zuwa arewacin kasar jamus ta hanyar bututun iskar gas da ake kira nord stream 1 zuwa watan yuli da ya gabata dai yawan iskar gas da kamfanin gastrom ta kasar rasha yake turawa zuwa kasar jamus da ya ragu zuwa kashi 20 cikin 100 kacal daga yawan iskar gas da take turawa zuwa kasar ta jamus kafin a fara yakin wannan halin dai ya ci gaba har zuwa makon da ya gabata a lokacin da kasashe masu karfin tattalin arziki wato g7 suka cimma matsaya ta kauracewa iskar gas na kasar rasha a nan ne kamfanin gastrom na kasar rasha ya bayyana cewa akwai wata matsala akan bututun man da ke kai iskar gas zuwa kasar jamus wato nord stream 1 don haka ta kulle bututun iskar gas zuwa kasashen na turai sai abin da hali ya yi nan gaba karancin iskar gas ko makamashi ya zuwa yanzu dai ya yi sanadiyar tashin goron zabi na kayayyakin masarufi a kasashen na turai musamman a kasashen jamus da kuma faransa banda haka a halin yanzu dai ana dab da shiga fasalin sanyi a kasashen na turai wato lokacin da ake sa ran buƙatar makamashi zai kara yawa sai kuma a ranar uku ga watan satumba da muke ciki ne kamfanin gastrom na kasar rasha ya ba da sanar cewa ya dakatar da kwararar iskar gas zuwa kasashen na turai sai abin da hali ya yi a halin yanzu dai akwai tsoron cewa mutane da dama a kasashen turai ba za su iya sayan iskar gas don dumama gidajensu a cikin fasalin sanyi mai zuwa ba saboda tsadarsa ko kuma karancinsa kasashen turai da dama dai sun fara neman wasu wurare da za su sami iskar gas saboda biyan bukatun kasashensu a cikin hunturu mai zuwa da kuma nan gaba ganin ba a san yaushe ne za a kawo ƙarshen yakin da ake fafatawa tsakanin rasha da ukraine ba. dangane da wannan shugaban kasar jamus olaf skoll ya bayyana cewa kasarsa a shirye take ta fuskanci karancin iskar gas idan har kasar rasha ta dakatar da sayarwa kasar iskar gas kwata-kwata kasar jamus da ita ce kasa mafi girma a tattalin arziki da kuma kamfanoni a kasashen turai amma menene gaskiyar wannan maganar ta shugaban kasar jamus sai mu jira lokacin hunturu ya shigo don tabbatar da gaskiyar maganarsa wasu kasashen kuma suna kira ga gwamnatin kasar rasha ta mutunta yarjejeniyar da ta kulla ta sayarwa kasashen iskar gas don haka kada ta yanke shi a lokacin da suka fi bukatar shi wato a lokacin hunturu. wasu kafafen yada labarai sun nakalto kwamishinan tattalin arziki na tarayyar turai paolo genteloni yana cewa ya zuwa yanzu dai sun cika rumbunan ajiyar iskar gas na kasashen turai zuwa kashi 80 cikin 100 don haka ba sa jin tsoron duk matakin da shugaba putin zai dauka nan gaba dangane da ci gaba da kwararar makamashi daga kasar rasha zuwa kasashen turai sai dai tsadar rayuwa da kuma tsoron halin da za a fada a cikin fasalin sanyi mai zuwa tuni da ya sa mutane wasu kasashen turai wa'anda suka hada da faransa da kuma jamus sun fara zanga-zangar buƙatar gwamnatocin kasashen na turai su sake lale a siyasar su ta kasashen waje musamman da ƙasar rasha saboda ba za su iya jurewa ƙarancin makamashi a cikin lokacin sanyi mai zuwa ba haka kuma da tsadar rayuwa wacce take kara tsanani a duk ranar allah a kasashen na turai a wani bangare kuma wasu masana suna ganin gwamnatin ƙasar amurka ce ta dulmuya kawayenta na ƙasashen turai cikin wannan musibar saboda cima manufofinta a ƙasashen duniya musamman a yankin asiya da pacific wato kan kasashen rasha da kuma china wa'anda suke da matsalolin siyasa da tattalin arziki da su tun da dadewa a wani bangare kuma shugaban kasar rasha vladimir putin ya gargadi kasashen na turai kan cewa su yi shirin fuskantar bala'i na karancin iskar gas matukar sun ci gaba da dora kasarsa takunkuman tattalin arziki shugaban ya ce gwamnatocin kasashen turai za su fi cutuwa idan sun ci gaba da dorawa kasar rasha takunkuman tattalin arziki shugaban ya bayyana haka ne jim kaɗan bayan da kasashe masu karfin tattalin arziki wato g7 suka kammala taron su inda suka tsaida shawarar ƙauracewa ƙasar rasha da kuma dora mata karin takunkuman tattalin arziki saboda yakin da ta shiga a ƙasar ukraine banda haka shugaban ya ce abin ba zai tsaya kan kasashen turai kadai ba don zai shafi harkar farashin makamashi a kasuwannin duniya wanda kuma zai shafi mafi yawan kasashen duniya putin ya ce duk wani karin takunkuman tattalin arziki a kan kasar rasha karin wahala ne ga kasashen na turai da kuma wasu kasashen duniya ya ce gaskiya ne takunkuman tattalin arziki na kasashen turai ya gurgunta tattalin arzikin kasar rasha amma kuma kasashen turai za su fi kowa shan wahala idan wannan halin ya ci gaba yakin da rasha ta fara a ukraine dai ya shafi al'amura da dama a kasashen duniya a halin yanzu daga ciki har da makamashi musamman dan man fetur ya kara tsada ta yadda a halin yanzu ana sai da shi sama da dala ɗari a kan kowace ganga a kasashen duniya banda haka kasashen rasha da ukraine su suke samar da kashi ɗaya bisa uku na alkama da ya zama abinci mafi yawan mutane a duniya wannan yakin ya jawo karancinsa a kasuwannin duniya saboda babu hanyar fitar da shi zuwa ƙasashen duniya har ila yau wannan halin idan ya ci gaba zai shafi wasu bangarori da dama wa'anda suka hada da tsaro da kuma zamantakewa nan gaba a ƙasashen duniya tuni dai ya zuwa yanzu miliyoyin mutanen ƙasar ukraine sun zama 'yan gudun hijira a kasashen turai da kuma wasu kasashen duniya sannan a bangaren tsaro kuma tunda ba a san yaushe ne yakin zai kawo ƙarshe ba akwai yiwuwan yakin ya ƙara faɗaɗa ya haɗa da wasu ƙasashe banda ƙasashen ukraine da kuma rasha banda haka akwai yiwuwan a yi amfani da makamain ƙare dangi musamman a lokacin da wani bangare daga cikin waɗanda suke yakin ya ga cewa yana shan kaye. sauraro a nan za mu dasa a cikin shirmu na yau sai kuma ta fitowa idan Allah kai mu assalamu alaikum wa rahmatullahi wa yanzu kuma sai mu saurari shirinmu na gabato shirin nan na muryoyin masu saurare tare da gugan naku Hassan Barka.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 Salamu alaikum BOH murya jamhuriyar musulunci ta Iran mai magana na ZP Ibrahim rugar malam shagon lafa gamin daga Sokoto a tarayyar Najeriya. A yau na shigo filin ne kai tsaye domin yin kira ga hukumar zaben Najeriya wato INEC domin yin aiki nagartacce kuma ingantacce domin ba kowane ɗan ƙasa damar jefa ƙuri'a da ake ta ikirarin cewa ana so a yi zaɓe mai kyau 2023 ya kamata hukumar zaɓe INEC ta ƙara adadin yawan rumfunan zaɓen da wato polling unit in da ake yin zaɓe rumfunan zaɓe domin mafi yawa mutane wani jiran layi nan ne bai iya yi shi yasa sannan kuma layi sai ya kai dare wani lokaci ba adadin yawan mutanen bai isa ba bai kare ba dole a rihe saboda lokacin rihewa da wannan muke kira ga hukumar zaɓe ya kamata su duba wannan lamari domin ba kowa haƙƙin shi na dan ƙasa ya samu ya jefa ƙuri'a mai magana da zp ibrahim rugar malam shagar lokacin gamin daga sokoto a tarayyar najeriya sai an jima assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barkatu sashi hausa na gidan rediyo jamhuriyar musulunci ta iran mai magana kabiru sula usman daga nan bakin kasuwar transa da maganar jamhuriyar niger to lokaci na yau zan yi shi ne dangance da ziyarar da makuron ya ayyana zai kawo a jamhuriyar niger cikin wanga wata to waga ziyara da yau da makuron zai kawo mu dai a matsayin mu na talakawa ziyara ce wadda ba ta tsina mana komai ko ba ta da wani unhwani a wajen mu duba da cewa zai kawo ziyarar wannan ne dan kafa kamfanin da aka ware musu a jihar talabiri na kwakwala zinariya wanda aka tarkato su daga mali a koro su kawo nan da haka muke kira da shugabanni eh, idan za a zo a yi irin waga ziyara ya kamata a sa ido a san a ta zo kuma menene za ta kara ma 'yan ƙasa. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu gidan rediyon jamhuriyar musulunci na Iran mai magana Zaraddini Falasu rijiyar Lemo mazaunin Akara kasar Ghana. Da farko dai ina so in jajantawa 'yan uwa mu al'ummar musulmai duniya waɗanda ambaliyar ruwa ta ci ta ci su sauran ƙasashen musulmai kamar irin nijar najeriya da kuma irin su pakistan da sauran kasashe to ubangiji waɗanda suka riga mu gidan gaskiya allah ya kansu allah ya gafarta musu wa'inda kuma suka ji raunuka ubangiji subhanahu ta'ala, allah ya tashi kafaɗinsu kuma wanda suka yi asarar dukiyoyi ubangiji allah ya mai musu da alheri mai magana dini, fulasu rijiyar lemo mazaunin akara ghana Assalamu alaikum radio VOH Iran mai magana Alkasum ne daga nan Agadez Jamhuriyar Niger. A yau na shigo shirin ina so in ba da ra'ayi na saman wannan ziyara wadda shugaban ƙasar Faransa yake so ya kawo a cikin kwanakan nan to wannan ziyara tana da tasiri gaskiya a wajen masu mulki ba a wajen talakawa ba saboda duk ziyara da ka ga shugaban kasashe na turawa zai kawowa ba wai take tana da tasiri a wajen talakawa ba tana da tasiri a wajen shugabannin ba wai duk abin da za a tattauna wa talaka ya samu abu wanda za ya gani shi a kasa ba kenan kaga mu sai mu ce a wannan ziyara gaskiya mu a wajen mu ba ta da tasiri ko guda illa bakin jini da take kara ma ƙasar faransa da soja wanda suke zube a cikin kasar Nijar na kasar faransa kuma ba yau ba talakawa sun fito sun nuna su ba sa son wannan sojawa amma dan kasan san ba dan mun gaskiya ake tare da mulkin ba gwamnati sai yayi amfani da yan majalisa kowane ya zo a yankunan shi ko a jihar shi wai ya koma da amsa cewa talakawa na Nijar suna tare da wannan matsayi da gwamnati ya doka na kawo sojawan kasar faransa wannan ka gani ba haka ake tayar da mulki ba muna jin hankalin musu da masu mulki ko me za su yi fa san da cewa mutuwa za su bayyana ra'ayinka tare da voh hausa a wannan lambar ta whatsapp sifili sifili tara takwas tara sifili uku biyar sifili shida biyar hudu takwas shida tokar da a sha'afa cewa ana tare ne da shirin muryoyin masu saurare da ke zuwa muku daga nan radio hausa voh daga birnin tehran malami na gaba sai ka ja mu je Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu Radio Tahiran Jamhuriyar Musulunci sunana Muhammadu dan Bari shugaba na fada mazajin daga Nyamai Niger. Yau zan yi tsokaki bisa kan minista zanen lahiya magana da ya yi. Ya ce maganin zazzabi ana bada shi kyauta sai dai abu kalilan ake badawa a bada 160 nisa yawa wanda yana da kyau saboda zazzabi yana da kyau an babu a baka magani kuma an babu wannan kuma magani kuma a ce a rubuta mata maka yi ordinance bayan wannan kuma bisa kan mata mata masu aifuwa eh mata masu aifuwa an ce su ma haka ne to mata sun zo an musu wanga an ce ma mace mai ciki he an bata takarda sai ta ta yi wani clinic mai zaman kanshi kuma nan ma ta biya jika biyar jika goma wannan ba hujja bane mana ba gaskiya bane wannan to an babu jika goma nan ko jika biyar eh, likitocin nan koran mata suke sai an ba su wannan ba na gwamnati bane kenan mu kira da zamu mu yi na gwamnati bai kamata ba a su kullum a ce sai sun je sun yi ecograph eh to da mai gwamnati baya yi musu can ana bada jika biyar jika goma an gwamnati ya sa amma kudin yake so ya sa jika biyu ko jika uku ai yayi mana sunana muhammadu dan bari bari shugaba na fada mazajin daga nyamai nija Assalamu alaikum wa rahmatullah ma'aikatan biyu a haiti radio musulunci ta Iran mai albarka mai magana Yakuba mai aski ba da raka a jihar da magaram. Ina so ku bayan dama zan tofa albarkacin baki na hakika ina kira ga mahukuntan jihar Sokoto da su dauki kwakwaran mataki akan matokin matukin da ya bangaje wata yarinya wanda ya mata sanadiyar kafa guda muna fata za a masa hukunci daidai da laifinsa domin ya zama darasi kayan baya kuma da masu ga masu tukin ganganci don su kiyaye allah sa kiran mu ya kai inda ya dace kuma allah sa jama'a su gane su fahimta su daina gudun ganganci mai magana ya yakuba mai aski ba da raka a jihar da magaram ku tashi lafiya assalamu alaikum muryoyin masu sauraron mu eh, kana tare salami magani daga birnin agadas to yau ra'ayi wanda zan badawa akan kasan mu ne ta nijar akan shugaban kasa mai hangen nesa muhammadu bazum muhammadu bazum abinda muke so akan kasan mu ta nijar akan masu handa mai gudun kasa ana kama su in aka kama su a bar kama su akai su alike su kawai aka kama mutum a kama shi aka kama shi kenan kadarar nan tashi ita za ta biyan kudin kasa ga wannan kaso bai yi ba assalamu alaikum radiyon jamhuriyar musulunci ta iran radiyo mai albarka muna jin daɗi kwarai da kuke bamu dama muna tofa albarkacin bakin mu bisa siyasar duniya lokacin da nake son in yi jinjina ce nake son ma jamhuriyar musulunci ta iran bisa yarjejeniya da tattaunawar da suke shirin yi su da amurka bisa makamman nukiliya a gaskiya muna jinjira ma jamhuriyar musulunci ta iran bisa kokarin da take yi bisa makamman nukiliya tana yunkuri kware bisa al'ummomin ta kare muradinta bisa makamman nukiliya saboda turawan yamma amurka ta gwada ita kamar kasa ce ta duniya wanda yake tana iya ta yi abin da ta ga dama bisa ga karya lagon kasashen musulmi to muna jinjira ma jamhuriyar musulunci bisa tashi tsaye da take ta kare muradinta da muradin al'ummominta bisa wannan makamman nukiliya kuma allah ya taimake ta ya ba ta nasara bisa wannan yunkuri da ta duka kwarai tana kokari kwarai bisa al'ummomin ta mai muku magana alkasun babu liman har daga jamhuriyar nijar salamu alaikum to marilla da kuma wannan ne muka kawo karshen shirin na yau sai kuma wata fitowa idan allah ya sake haɗa mu kafin nan a madadin waɗanda aka ji su ni hassan barka da na gabatar da shirin ke cewa mu huta lafiya. To yanzu kuma bar hana ku da Muhammad Awal Kunya don wata da shirin na tarbiyyar iyali. Tarbiyyar iyali. masu saurare barkamu da warhaka ko barkamu saka saruwa da ku a cikin wani sabon shirin tarbiyyar iyali shirin da a cikin sa ne muke yin dubi kan harkokin shafi rayuwar iyali musamman hanyoyin tarbiyyar yara ta hanyar tuntubar masana da manazarta da kuma magada annabawa don su yi mana hannunka mai sanda kan hanyar gina tubalin tarbiyya mai inganci a fagen rayuwa shirin dan ne da saba zuwa muku daga nan rajiyon boh hausa da ke nan iran da ni awal kunya ke jagoran cancantar gabatar da shi kuma fatan za ku kasance tare da mu har zuwa ƙarshen shirin cikin shirin namu na yau an ci gaba ne sauraron cehun malamin nan na najeriya ɗayyib zakariya adam da ke da zama a garin jos ta ƙasar najeriya inda malamin zai ci gaba da yi mana bayani kan sharhin kasidar mu'azu hadeja ta birrul walidaini malam muke saurare ana gaya musu ba wannan ne ya kamata su ba ba ka sani kaunar da iyayen suke maka ba su suna kaunar ka ne suna son ka ne domin wai kai ka zama abin nan zalimi a cikin duniya ko kuma ka zama mai kashi kisan kai kamar yadda shekaran jiya kuma har yanzu haka sa da yamma wani ya ɗan shi ma ya fita a ya shiga motar motar fasin da ya yi abuja ina da wa irin wannan yan yara suka tsare shi suka fashe shi yanzu haka ina wajen su yanzu haka sun hajjar ba wani karin sanar takalmi yake ba ma jarinsa ba amma ga wayannan a shahararrun a wani guri sun tsare shi a hanya yanzu yara ta ƙanana suka fito a kan hanya aka tafi da motar su aka zazzage su gaba da aka ajiye su duk wani riba wani abu ba shi da wani amfani amma Allah yana gaya maka maka tausaya ma iyayenka nan kar ka bijire musu amma ba yana nufin ka tausaya musu ta wajen samo musu kayayyaki na zalunci ka zo ka ba su su girma da shi su kira su su ji zami da domin wani hadisi ya gama cewa jikin da aka gina shi da nuna haramun da ya tace ta cancanci shi ta saboda ta ke yi shi ta mara da yake cewa a ah, yin rayuwa na ba mai rai da batuna barakallahu alaina arziki ba shi da dana sai da jirin walidai to idan ka duba wani kuma sai ga wancan bayani da muka yi daru shi ne arzikinka da za ka samu sai da izinin iyaye sai iyaye sun za maka to sun za maka tun lokacin haihuwarka tun lokacin kana rarrabe tun lokacin da ka zo ka fara eh, tata ta kana bango har ka zo kana tafiya aka girma ka aka ɗauke ka aka sa ka a makaranta kana karatu daga karatun firamare din wani ya dan tura gaba wani kuma daga nan da ya dan bidiyo ya zuge wani kuma ya ne da kuma sai suka zo suka botare gaba ɗaya ga watsar da iyaye ka can ga iya uba ya taimake ka uba ya taimake ka uba ta taimaka maka yanzu kuma kai kuma ka zo ka ɗauko su ka sa su a cikin mummunar hanya wato ta wajen yadda za ka jawo ma jama'an gari su dinga zagin iyayenka iyayen wani ne wani ɗan wani ne wani ya zama shashasha ya zama balawo ya zama a yi taimaka ai kai kai kai ba suka saka ba abinda Allah ya ce su maka sun yi maka na kai ka ka dauko mummuna hanya ka dauka ka runguma kana yi to ka tanan wannan ka zalunci kanka ka zalunce don haka Allah ba zai zalunce ba zai iya yi wajibi babu more ne da tuna barakallahu alaina arziki ba shi gudana ka gani ranan ubangiji da wannan bawan Allah ya ci gaba da bayanin cewa a kaka raina wa ubanka kamar da na karanta baya rabana shi ne ya baka bai hangen na ka wani da tun ya sun haka gobe da yawa rahamani a nan abin da sa malam ya maimaita ya sake kawowa a nan wato waɗansu daga ciki suna ganin cewar iyayensu nan sun tara kuɗi suna neman kuɗi sun tara musu idan iyayensu wasu masu komai ba su wasu ne A abin bakin ciki abin kunya har an samu waɗansu daga cikin yara masu kiran iyayensu ya masu gadi masu gadi ma'ana dukiyar da baban ya tara ya ajiye yana musu gadin ka ne sai bayan sun ya musu ya halasu. masu sauraro kada ku shafa kuna sauraron wannan shiri ne daga nan rajon boh hausa da ke nan birnin tehran inda kuwa za mu ci gaba da sauraron malam akan sharhin kasidar malam mu'azu hadeja to zata ka za maganar karatu a yanzu maganar sun tana da ta taso a yanzu babu abin da ya dame su illa iyaka suna kira a bayan mutum kai ma akwai wanda yake cewa wanda ya masa albishir ba ba ta yanku zai ba shi miliyan daya ka wannan shi kawai zai kwanta an ka gaishe shi a wannan hotel na wani ya lalace ko kana da duka gyara naka to wa'annan lalacewa da wa'ancan suka yi ba zai shafi naka saboda ba za ka sa 'ya'yanka a jihu kana ta yawo da su ba ba zai yi ba ba za ka taɓa yin wannan ba kuma idan sun baro gidanka sun fito ba ka san irin wa'ansu yara su yi abokantaka da su ba ka san wa'ansu 'ya'yan waye ba daɗe wanda yara za su yi da 'yan uwansu na wasa ya fi abin da za ka yi masa iya tarbiyyar ne kawai na lokaci da kai in ma kai kwakwa na kana yi da safe za su yi da su suna yi warware abin da kai kai na 'ya'yanka na tarbiyya kaga lamarin ta lalace kenan gaba daya don haka malamin bai daina maganan ba har ya kawo inda yake cewa kyautata ma walidan matukar rayuwar ta su sa maka albarka ita ce ma za ta bi ta duniya hatta in ka ji maganar yaran eh, yayan ka haskata abu mai kyau har suka kai da jin daɗin abin da kake yi ina. na mutu da na 'yan uwa da makwabtaka da komai har suna maka addu'a Allah maka albarka ke ka sani wannan albarkar da suka sa maka za ta bi ka aka ƙara ƙarfafa rayuwarka mai kyau a nan duniya da kuma lahira annabi sallallahu alaihi wasallam a lokacin da wani mutum ya zo ya tambaye shi cewa akwai hakkiyaye na a kai na bayan sulhu wanda sulhu su da ke da kace masa akwai na farko suna da hakki akan ka ci gaba da addu'a ka nema musu fara ta idan har su sun maka wannan ka ci gaba da addu'a to shikenan ka za su samu kubuta wajen ubangiji don addu'a da iyaye suke wa da kuma da iyayensa wannan ke ne a wajen ubangiji haka da su ga samu sun sauki da daga ubangiji to wanda ya sa shaye-shaye a cikin zuciyarsa shan giya shan fara fata shinka ta ina zai samu dama da zai tsaya ma yi wani sanar mana addu'a to jama'a gashi malam ya fara bude sabon kundi amma lokacin bai san da haka ba a maimakon sashen hausa na boh da ke nan birnin tehran muna ƙara yin godiya ga shehun malamin dayib zakariya adam ne da ke da zama a garin jos na ƙasar najeriya da wannan dimin lokaci da ya bamu allah ya saka ya ƙara yawan hidima ga jama'a ni awal kunyi da na na gabatar nake cewa wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu To shirinmu na ƙarshe shine shirin nan na Afirka a yau, ai ari lafiya. Afirka a yau. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum barkanku da warhaka barkan kuma da sake saduwa da ku a cikin wannan shiri na Afirka a yau. Shirin da kan yi dubi akan wasu daga cikin muhimman lamura da suka wakana a nahiyar Afirka da kuma yin dubi akan su da ma bayyana mahangar masana wasu lokutan. shirin namu na yau da Allah dai zai dubi ne dangane da zaman da kotun kolin kasar kenya ta gudanar domin yin dubi a kan karar da ɗan takarar laudan ga shigar domin kalubalantar sakamakon zaben shugaban ƙasa wanda aka gudanar wanda ya yi zargin cewa an tafka magudi a cikinsa da kuma tauye haƙƙinsa da kuma matakin da kotun ta ɗauka na yanke hukuncin yin watsi da karar da rila ga ya shigar da kuma amincewa da william roto a matsayin wanda ya lashe zaben shugaban ƙasar wani da shine abinda shirin zai dubi a kansa da fatan masu wari za a biyo mu sannan hankali domin jin cikakken shirin. a ranar wannan litinin biyar ga watan satumban shekara ta 2022 da muke ciki na dai kotun kwallon kasar kenya ta yi watsi da karar da rela odinga ya shigar a gabanta yana mai kalubalantar sakamakon zaben shugabancin kasar wanda aka gudanar inda aka bayyana william roto a matsayin wanda ya nasara cikin sa tun kafin wannan lokacin da ya yi dama william Roto ya bayyana cewa shirye yake ya amince da duk wani hukunci wanda kotun kolin za ta yanke a kan wannan batu hukumar zaben kasar kenya mai zaman kanta ta iebc ta bayyana Roto a matsayin wanda ya lashe zaben shugaban kasa rala da ya kalubalanci wannan sakamakon zaben a gaban kotu bisa zargin babakere da ya ce an yi a yayin kidaye ƙuri'un odinga ya ci gaba da cewa an yi kutse a rumbun tattara bayanan hukumar zaɓe mai zaman kanta kuma aka shigar da wasu bayanai na sakamakon bogi sannan kuma a cewarsa akwai wasu ƙuri'u sama da arba'in waɗanda ba a sanya a cikin ƙuri'u da aka ƙidaya ba odinga ya kuma ƙara da cewa kotu za ta yanke hukunci akan ƙorafin da ya shigar a gabanta kuma ƙasar kenya ƙasa ce ta dimokuraɗiyya wadda take bin doka akan haka wajibi ne akan su su biyayya akan dukkanin hukuncin da kotu ta yanke a ranar goma sha biyar ga mutanen agusta ne dai na shekara ta dubu da da ashirin biyu hukumar zaben kasar kenya da sanar da cewa dan takara william roto kuma mataimakin shugaban kasa shine lashe zaben shugaban kasar wanda aka gudanar a fafatawa mai zafi wadda aka yi a tsakaninsa da abokin sa raila odinga wanda shi ma ya sha tsayawa takara tun a zaben shekara ta 2007 shugaban hukumar zaben kasar kenya abula chibukati ya ce roto shi ne samu ƙuri'u miliyan 7.18 wato kashi 50.49 da dukkanin ƙuri'un da aka kada yayin da abokin takarar ta tasirala odinga ya samu ƙuri'u miliyan 6.99 wato kashi 48.85 cikin 100 kenan ya kara da cewa na tsaya a gaban ku duk da tsangwama da kuma korafi amma na yi aiki ne bisa dogaro da dokokin ƙasa a bisa doka na bayyana cewa an zaɓi roto william a matsayin shugaban ƙasa mintuna kaɗan kafin shugaban hukumar zaɓe na ƙasar ta kenya ya sanar da nasarar roto mataimakiyarsa juliana cirera ta shida manema labarai a wani shafin intanet cewa ita da wasu kwamishinoni uku daga cikin mambobi bakwai sun ki amincewa da sakamakon zaben wanda masu sa ido na ciki da wajen kasar suka san ido a kansa bisa zargin cewa an yi magudi dan takarar da ya sha kai a wannan zaɓe rala udinga ya bayyana sakamakon zaben a matsayin wani shirme yana mai shan alwashin sa a gaban kotu ya kuma yi kira ga bansa da su kwantar da hankulan su tare da tabbatar da zaman lafiya duk da haka an gudanar da zanga-zanga tare da tare da tarzoma a yammacin ranar litinin ta gabata inda masu jerin gwano suka gudanar da zanga-zanga kuma suka yi allawa dai da sakamakon zaben da kuma bayyana rashin amincewarsu da shi lamarin da yake tunatar da mutanen kasar kenya da irin tashin hankalin da ya barke a sabukan shekara ta 2007 da kuma zaben shekara ta 2017 wanda ke barazana ga tsaro da kuma zaman lafiyar kasar kenya baki daya william ruto ya yi amfani da kalmar al'umma mai gugurmaya matsayin taken neman zaɓe ya kuma mayar da hankali wajen yin jawabi ga samarin da suke fuskantar matsala ta neman fita rayuwarsu ya kuma alkawalin cewa manufarsa ta tattalin arziki za ta mayar da hankali ne ka kacokaf wajen kyautata yanayin mutanen da ke fama da talauci a matakin farko da kuma samar da ayyukan yi ga matasa wanda rashin aikin yi a tsakanin su ke ma al'ummar kasar kinyato a kwarya yana mai cewa waɗannan ɓangarori su ne abu na farko wanda zai fara mayar da hankali a kansu kafin isa ga sauran ɓangarorin ayyuka waɗanda zai sanya a gaba ya ce ko shakka babu matsalolin tattalin arziki da kasar kenya take fama da su matsaloli ne na ruwan dare gama duniya da hakan ya hada da matsalar tsadar rayuwa lamarin da ya yi kamari a duk duniya sakamakon barkewar cutar corona da kuma yakin da ake fama da shi a ukraine wani abin lura anan shine hamshakin dan kasuwar mai shekaru 55 william roto wanda a halin yanzu aka zaɓe shi a matsayin shugaban ƙasar kenya na biyar shine mataimakin shugaban ƙasar kenya mai barin gado uhuru kenyatta kuma shine ya jagoranci gamayyar jam'iyyu na kwanza alliance wanda ke nufin kenya farko wanda kuma a cikin wannan gamayyar akwai fitattun 'yan siyasa da kuma 'yan kasuwa da kuma shugabannin al'umma waɗanda suka haɗu a cikin wannan haɗaka domin kafa gwamnati a ƙasar ta kenya abokin hamayarsa shine tsohon ɗan siyasa mai shekaru 77 rela odinga wanda a baya taɓa zama prime minister ya tsaya takarar shugaban ƙasa a zaɓukan shugaban ƙasa har sau biyar kuma ya jagoranci 'yan adawa a ƙasar tsawon lokaci wasu masu bin diddigin lamarin siyasa ta kasa da kasa dai suna ganin cewa ba shi da babban goyon baya na kasashen yammacin duniya sabanin abokan hamayar sa na siyasa a tarihin zaben kasar kenya wanda kuma ko a wannan karan ma abin da ya kasance kenan raila odinga ba shi ne ɗan takara da kasashen turai na yammacin duniya suke marawa baya ba abokin sa wato ruto william shine turawa suke marawa baya akwai sakonni da zaben kasar kenya yake dauke da su wanda na farko shine babban burin da 'yan kasar kenya suke da shi na ganin cewa tsarin demokuraɗiyya ya tabbata a kasar su duk kuwa da kurakurai da ake samu ta fuska gudanarwa wasu bangarori na mulki a kasar a dai lokacin da yankin yake fama da rudani na siyasa wanda ta wata fuskar yana da alaƙa ne da gazawar siyasa da kuma kwaɗayin mulki daga bangaren sojoji a wasu lokuta waɗannan abubuwa sun haifar da rashin zaman lafiya a wasu daga cikin ƙasashen afirka sannan kuma wani abu wanda shi ma ya fi muni yadda ba kasafe ake gudanar da zaɓuka har a sanar da sakamako kuma a wanye lafiya ba musamman ma ganin cewa irin wannan ta faru a ƙasar ta kenya a lokuta daban-daban da ma wasu daga cikin ƙasashen afirka inda wanda ya sha kai da magoya bayansa ba sa karɓar shan kai a cikin sauƙi duk da cewa a wasu lokutan da gaske ne ana samun magudi da kuma murda zaben wanda dukkanin waɗannan abubuwa ne da suke nuni da cewa har yanzu demokuraɗiyya ba ta kai matsayin da ya kamata a wasu daga cikin ƙasashen nahiyar afirka ba wannan lamari dai yana da buƙatar ƙara zage dantse domin samun mafita ta siyasa domin ta haka ne kawai za a iya magance matsaloli da dama waɗanda ake fama da su a wasu ƙasashen nahiyar afirka wanda suka hada da talauci ci gaba jahilci cututtuka rarrabo kawuna tsakanin 'yan siyasa saboda dalilai na siyasa da kuma zamantakewa da hakan ya hada da batutuwa na kabilanci. dangane da sako na biyu na waɗannan zaɓuka kuwa yana da alaƙa ne da muradin masu kaɗa ƙuri'a na magance matsalolinsu daya daga cikin waɗannan batutuwa shine batun jawo matasa masu sabon jini a jika wannan da ya kasance cikin abubuwa da william roto ya ce zai baiwa matukar muhimmanci a lokacin da ke yakin neman zaɓe duk da cewa ba shi da wani dogon tarihi na siyasa a ƙasar kenya amma kuma kasantar cewa yana da karancin shekaru idan aka kwatanta da abokin hamayyarsa kuma yadda wasu ƙungiyoyin matasa suka yi ruwa suka yi tsaki ta fuskar mara masa baya mai yiwuwa hakan ya sanya fata a zukatan matasa da dama da suka mara masa baya a kasar kenya sako na uku ya bayyana karar cewa ɗaya daga cikin abubuwa waɗanda suke yin tasiri wajen samun nasarar zaɓe a tsakanin ƙasashen yankin baya ga kafa babban ƙawance akwai kuma batun mulki inda mutane da ke kan mulki da wuya ake iya kayar da su sai kuma batun kuɗi wanda ake yin amfani da su ta fuskoki da dama domin samun ƙuri'a wanda kuma william roto ya hada dukkanin abubuwan guda biyu wato mulki da kuɗi kasancewarsa hamshakin ɗan kasuwa kuma mataimakin shugaban ƙasa duk da sha dai akwai batutuwa da ake da sabani a kan su a tsakaninsa da shugaban ƙasa mai barin gado uhuru kenyatta amma kuma wannan bai kore tasirinsa na matsayinsa na mataimakin shugaban ƙasa ba a siyasance wannan yana daga cikin abubuwa da wasu basana kan harkokin siyasa ke ganin cewa babban aibu ne a siyasar kasashen afirka kuma hakan ne kan hana hazikan mutane masu kishin ƙasa tsayawa takara a kan mukaman shugabanci a ƙasashensu duk da cewa suna da ƙwarewa da cancanta amma ba su da kuɗi saboda haka sun yi nisa da mulki da ma siyasar saboda 'yan siyasa ba za su saurari su ba kamar da kuma ƙwarewarsu da kishin ƙasarsu da cancantarsu ba zai iya kai su akan kujerar mulki ba sakon na hudu na zaben kenya shine rarraba wadda aka samu a hukumar zaɓe ta ƙasar wanda haka misali ne na wannan giɓi wanda ke shafar mutuncin hukumomi waɗanda suke gudanar da al'amuran zaɓuka kai tsaye da kuma yin mummunar illa wajen iya gamsar da masu kaɗa ƙuri'a da sauran jama'a dangane da harkokin zaɓen wanda hakan ya zama wajibi a magance shi ta hanyar kafa tsauraran dokoki da ƙa'idoji waɗanda za a bi wajen zaɓar shugabanni da mambobi na hukumar zaɓe. sako na biyar na zaben kuwa yana da alaƙa ne da karɓar sakamakon zaben ya zama ruwan dare masu riƙe da madafin iko ba abu ne mai sauƙi su bari ɗan takarar su ya faɗi zaɓe ba za su bi dukkanin hanyoyi halastattu da waɗanda ba halastattu ba domin ganin cewa ya ci zaɓe yanda kuma a ɓangaren adawa ba abu ne mai sauƙi su amince da shan kayi ba ko da kuwa zaɓen ya gudana a cikin sahihanci ba tare da wani makudi ba abu na ƙarshe da masana da dama suka yi la'akari da shi dangane da zaben na kasar kenya da kuma zabuka da dama waɗanda suke gudana a ƙasashen nahiyar afirka shine dogaro da wasu 'yan takara da suke yi da wasu ƙasashen ƙetare domin su dafa masu baya wajen samun nasara a zaɓe wanda hakan yana haifar da matsaloli ga ƙasa idan irin waɗannan 'yan takara sun samu nasara a zaben domin kuwa dole ne su kare muradun ƙasashen ƙetare waɗanda suka dogara da su ko kuma suka yi ruwa da tsaki wajen ganin cewa sun taimaka musu domin lashe zaben wanda hakan kai tsaye yana sayar da zaɓin 'yan ƙasa da kuma kare muradinta a halin yanzu dai babban abin jira a gani shine irin matakin da shi raila odinga zai ɗauka bayan wannan hukunci da kotu ta yanke na tabbatar da william roto a matsayin wanda ya lashe zaben shugaban ƙasar ta kenya bayan da zargin cewa an tafka magudi da kuma yin walawala da wasu ƙuri'u waɗanda yake zargin cewa ƙuri'u ne da aka jefa masa wanda kuma a mahangar Raila Odinga waye haƙƙinsa a yayin ƙidaye ƙura'un da ya ce an yi shine babban abin da ya ja masa cikas wajen kasa lashe zaben. Ƙasar Kenya dai ta saba fuskantar matsaloli makamantan haka. To amma dai a wannan karan kuma dai mi zai biyo baya yana da alaƙa ne da irin matakin da shi Raila Odinga zai ɗauka. Wanda kuma tuni ɓangarorin siyasa na ƙasar suka fara tausar zuciyarsa akan ya amince da mataki da kuma hukuncin da kotu ta yanke bisa la'akari da cewa kasar kenya a halin yanzu tana buƙatar mai da hankali ne wajen ci gaban demokuraɗiyya da kuma samun ci gaban ƙasar da kuma zaman lafiya abin jira a gani dai shine wace shawara raila odinga zai ɗauka domin fayyace makomar ƙasar. to jama'a masu sauraron lokacin da muke da shirin mu dole anan zamu ji hali zamu shirin sai a saduwa ta gaba da yadda Allah za a ji mu dauke da wani jigon kafin wannan lokacin a kowa da kowa nake muku fatan alheri a kasance cikin koshin lafiya. To ma saurare duka duka iya abin da ya sauke na a cikin shirin gan lokacin a rarama tarbe ma shiri na gaba domin jin mu da kyau sa dan shirye amma kafin nan a madadin Tahir Amin da ya kanto labaran duniya ni da na kasance tare da ku a cikin shirin nake cewa ku zama lafiya muna gayyatar ku zuwa ga shafin na yanar gizo wato wwwhostv 1ng a huta lafiya.